da shi ko muka je yana ta da cewa idan kika ɗaure fuska kin fi kyau wallahi ɗan ƙara ɗaurewa mu gani salsabila ta ce haushi ya kama ni na ce to me ya rage gare ka dama kan hanya kake wanda ke ɗauke da cutar ƙanjamau fargaban me zai yi tun da ya zo ya ce ni wa ya gaya miki ina da ƙanjamau na yi tsaki na ce sai ka gaya wanda bai sani ba amma ba ni ba ni kan sai dai in ce Allah ya saka mun cutar da ka sa mun saboda mugun tsanata da kai shi yasa zaka goga min kamiya miya yanzu ka dawo da ni Najeriya zaka ƙara samun cutar ta bi ko ina idan har ba ta gama bin na ba tana HIV ta zama kanjamau ba to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na ci gaba da cewa wallahi yau zan je gidanmu a kai na asibiti a duba na a bani kulawa cuta dai ka riga ka gama cuta ta. na yi da na sanin cewa ina son aurenka gashi ban tsinci komai a ciki ba sai wulakanci zarci da sharri Karshe ka zalunce ni ka sa min cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam allah ya saka mun zamana da kai ya ƙare daga yau dama jira nake mu dawo to alhamdulillah na fice ina kuka baki ya buɗe tunda na fara har na gama na fice ya ce wato dama kyamata ta kike yi tun da na goga miki cuta to ta ina ma na taɓa sanin ki ne ya taso ya fito falo ina zaune ina kuka ya tsaya a gabana ya ce ni ban kyamace ki ba sai ke da kika gama karuwancin ki a waje da 'yan iskan samarin ki shine yanzu zaki fake da zancen banzanki ban rufa miki asiri ba ma da na kwashe sauran wasu sai ku na carab na miƙe na ce wallahi ƙarya ne ka ce ni sauran wasu ce sai dai kai kai yan mata nawa kake kawowa tun a nan ƙasar kafin mu je can da suka riga suka sa maka cutar kowace ta gudu aka banni da kai wallahi da na san haka ne ko za ka mutu ba zan kula ka ba tau tau na ji saukan mari sai da na kife akan kujera fashewa da kuka na yi ban shiru ba na ce cikin kuka Allah ya isa tsakanina da kai mugu azzalumi aur ya sake kai min mari na kauce da sauri zan yi ɗaki da gudu ya damƙo gashin kaina ta baya ƙara na saki kamar zan yi fitsari ya ce ni bai miki Allah ya isa ba sai ke to zan nuna miki ƙarshen iskanci zan yi yadda na ga dama da ke kuma dole ki zauna da ni da cutattawa. ya koyi shaƙo min wuya bayan ya juyo da ni ta gabansa ya ce daman kwanaki kaɗan ne ya rage min idan na mutu ba daɗewa za ki biyo na a baya na kwarma ihu jan haka ya rufe min baki sai ɗaki na ya wullar a gado ya sa makulli ya rufe har da cirewa ya sa aljihunsa wando na nufa na buɗe ina ihun a taimake ni don allah ihu na duk bai ji ba wai gowaye gefensa ya ganna a sandare tashi da sauri ya tuna abin da ya mun hankalinsa in ya yi dubuto ya tashi girgiza ne yake ta yi tare da kiran suna na, sal sal don allah ki tashi please karki mutu ki banni ki yafe mun wallahi ba da gangan ne miki hakan ba please ki yafe mun ki tashi ya ma rasa yadda zai yi ɗakinsa ya tashi da niyyar zuwa ya ɗauko wayarsa a taimake shi yayyayi ya buɗe ƙofar ta ƙi buɗewa yana ta ƙoƙarin buɗe ƙofar amma ba shi da wani kuzari a jikinsa dawowa ya buɗe jakata ya ciro wayata ya kunna ta lambar da ke kai ya yi dalin aka ɗauka cewa yake don Allah aliya uzo da sauri na kashe 'yar mutane wallahi ba da gangan na ba ita ta ja ka zo ba ta numfashi ban sani ba ko ta mutu ya ce kuna ana ne yanzu ya ce mun dawo jiya muna gida ka zo yanzu ban san yadda zai da ita ba wallahi kashe wayar aka yi daga can gefen ya dawo kaina yana kiran sunana ki taimake ni karki mutu na yi nadama ki yafe mun haka ya ta sambatu a kaina mintuna goma sha biyar sai ga mota tana hon a kofar gida ya ajiye ni ya miƙe ya koma ya ja kofar ta ƙibuɗuwa sai ga kira ya dawo ya ɗauka da sauri ya ce kana ina ne ka zo ka buɗe ƙofar mana ya yi salisu ya ce wallahi ƙofar ce ta ƙibuɗuwa na yi na yi taƙi ya daka masa tsawa aka ce ka duba makullin mana inda ka ajiye ya ce toto bari in sake dubawa yi ta dube-dube har cikin jakata sai da ya zazzage babu a cikin sif ya yi kace-kace da ɗaki da kayana bai gani ba aka sake kiran shi ya ɗauka ya ce ba inda ban duba ba babu kuma ni na rufe da hannuna wallahi aka ce ta waya makullin get ɗin ne ko na cikin ɗaki sai sharce zufa yake ya ce na ɗakin ta ne da na rufe za ta gudu yanzu kuma na kashe wayar aka yi shi kuma ya ci gaba da dube-dube babu makulli babu dalilinsa zama ya yi tare da dafe kai kamar ya yi kuka ko hauka ya ji ana ta neman ɓalle ƙofar falon duk ya birkice ɗakin ya rikice bai gani ba murya fa'iza ya ji ƙanwarsa ta ce ka yi tunani mana ai na manta fa'iza ta ce to fa sai dai a ɓalle ƙofar ya ce ba damuwa a balle ba ta fa numfashi ko kaɗan ki zo ki taimake ni ta ce to bari mu gani amma ka ci gaba da duba makullin ya ce cikin tsawa na ce miki ban gani ba duk na birkita ɗakin babu a ɓalla ƙofar kawai har ta nan ɗakin don Allah haka ko aka yi ɓalla ƙofar aka yi suka shigo falon fa'iza ta sake cewa yaya kana ina ne mun shigo fa ya ce yau na ji daɗi a ɗakinta nake ban gama kullum ba har yanzu ta ce to yanzu wannan ma haka za a yi ya ce e, a ɓalle saboda a ceci ranta wa me kai mata ne ba dai dukanta kai ba kamar wancan karon har ta kusan mutuwa yanzu ma sai kuma ta yi shiru ba ta karasa ba ya ce duk wannan ta taso ba ban da ta ba eh, ku dai buɗe a kai ta asibiti aka yi ta buga ƙofar ya salisu mana na taya su nan ma aka ɓalla kofar. subhanallahi aka ce daga wajen wa zai gani Ya ya kabiru ne yayan salsabila yake cewa fa'iza koma da baya koma da baya ta koma duk da bata san menene ba tana ina salsabilar Ya ya kabiru ya ce kayi hauka ne sai ga makulli ya faɗo ya ɗauki makullin ya kalli ya kabiru ta shigo ita ma ya yi kabiru ya shiga shi kuma ya ce wa fa'iza duba ke gani ta mutu ko tana share hawaye ta ce yaya har yaushe za ka daina zaluntar yarinyar nan yanzu gashi idon dan uwanta ya gani menene hujjarka dubi jikinka duk jini har ya bushe me kai mata shi ma jikinsa ya yi sanyi ya ce ki hakuri fa'iza ban san menene ya sa mini ba na yi mata haka yanzu ya za yi ta miƙe ta ce asibiti za a kai ta ya ce to ai na kira aliyu ban gan shi ba ko shi ne ya turo ku don ya tona min asiri a ba shi ka kira ba yayanta ka kira ba aliyu ba muna hira ka kira shi ne muka garzayo ya ce to ya hakan ta kasance kafin ta shi amsa ya yi shigo amma bai kalli inda suke ba ya ce kin gama e ya salisu ka ɗauke ta ya ce to ya isa wajen ya yi kabiru ya daka masa tsawa ya ce kul waɗannan hannuwan naka suka sake tabata daga yanzu ta zama haramiyarka ya yi salisu ya kalli fa'iza ita kuma ta sa hannu a bakinta ma'ana ya yi shiru ya kabiru ya fitar da ni zuwa mota bana ko motsi fa'iza da yaya suna bin sa ya sa ni a mota bayan ta buɗe masa gidan baya sannan ta shiga gaba. ya ya iso zai shiga ya ya kabiru ya ja mota sai ya bashi a nan ya figi mota sai asibitin da aliyau yake a sa na a gadon majinyata sai Ba fa'iza ta kasa zama sai kaiwa da komowa take yi ya ya kabiru ne ma ya zauna ya dafa kai cikin matsananciyar damuwa idan sai ya kada ya yi ja zuciyarsa ko kamar za ta fito waje fa'iza ta ɗaga wayarta da aka kira yayanta salisu ne ya ce fa'iza a wani asibiti kuke yanzu ta kalli yaya kabiru shi ma ita yake kallo cikin ɗaure fuska ya ce idan ma shi ne kika sake kika gaya masa asibitin da muke ranke zai ɓaci ba ni ma wayar da miƙa masa da sauri ya kashe ta gaba ɗaya can kuma hankalinsa ya tashi yana ta kira amma a kashe to ina ya kai mun mata ne dabara kiran aliyu ta zo masa ya kira a na ukun aka daga aliyu ya ce tuba nake dama an jima nake son zuwa kawo muku ziyara ko in ce sanin da zuwa mutan turai ina amaryar ta ya ya katse shi da cewa akwai matsala babba wallahi kana ina ne yanzu aliyu ya ce asibiti mana yau fa litinin ina da marasa lafiya sosai ya ya ce ina nan zuwa amma kaɗan dudduba min asibitin nan naku ko an kawo ta wa kenan fa yarinyar na mana wace yarinya kuma ba ta da suna ne to sal nake nufi wace ce kuma sal salisu karkare na min wayo mana salsabila nake nufi matata aliyu yi dariya cikin jin daɗi har da buga tebur ya ce yanzu ka yi magana mutumina amma ka ce min wata yarinyar nan sai ka ce yarka me faru kuma ina ce jiya kuka diro ƙasar yi wallahi na ya kwashe yadda muka yi ya faɗa masa aliyu ya yi shiru har sai da ya yi salisu ya ce kana kan layi kuwa aliyu ya ce ina jin ka magana taka ce ta ɗaure mun kai kai garin yaya kai wannan ɓannan ya yi ajiyar zuciya ya ce gani nan zuwa yanzu nan ce to ina jira bari in duba su ya fita bayan ya yi wanka asibitin ya nufa a tasi tunda motar sana wajen aliya'u shi kuma ya je wajen likitan da ke duba mu ya tambaye shi ko an kawo ni ya ce kwarai yanzu haka ma an mata aiki sannan har yanzu ba ta farfado ba amma fa tana da rai sai dai tana da matsala a zuciya zan tura su wani asibitin gaskiya ba za mu iya ba sam hankalin aliyau ya tashi ya ce zan iya ganinta eto eh gaskiya yayanta ya kwabe ni akan cewar ko da wasa kan na gaya wa kowa ko in ce gaya wa wanda ya danganci salisu mijinta kai ma dole ce ta sa na sanar da kai amma please kar ka nuna na gaya maka sai dai in kun haɗu ka tambaye shi Aliya miki miƙe ya jinjina kai ya ce to nagode zan kula tana ina ne ya ce tana ward 8 ya ce to nagode ya wuce zuwa ofis ɗinsa ya zauna yana jiran zuwan yaya salisu yana kuma tunanin ta inda za a bullo wannan matsala sai ga yaya salisu ya ƙwanƙwasa ƙofar ofis ɗinsa yi masa izinin shigowa aliyu bai bari sun gaisa bai haushi da faɗa cewa yake salisu kai wani irin mutum ne mara tausayi da imani eh har yaushe za ka daina zaluntar 'yan mutane da ta ce tana son ka duk irin abin da ka dinga yi mata ta juri ƙarshe kai mata sharin cewa ta yi ciki alhalin karya ne eh kuma albishirinka ya ya ɗago ya kalle shi to iyayenta sun sani ya salisu ya tashi da sauri ya ce mene kwarai sun gano sharri kai mata amma kuma ba su sanar da naka iyayen ba gashi yanzu ka diro ƙasar maimakon ka yi haƙuri da ita ku zauna ka yi biyayya kaƙi ka illata musu ya tana facen kwance ban da ya ganta ba kuma ya ce ko da wasa kar wani daga gare ka ya tambaya ko tana nan a asibitin a faɗa me kai ka aikata mata haka Kaliya'u ya ɗaga masa hannu ya ce to yanzu kaga ka ɗaure kanka me yasa ka yi mata wancan shirin salisu me ta yi maka don ta ce tana son ka komi ka rasa irin abin da za ka ce ta yi sai cikin shege har ka sa iyayenta da naka a matsananciyar damuwa mahaifinta har hawan jininsa ya haura inda ake tunani sannan ga 'yar mutane nan da ciwon zuciya idan yau ta mutu kana ganin za su kyale ka eh to a sa ma sun kyale kan naka mahaifin fa habba kai wani iri ne gashi har laifinka ya shafe ni ka san ko har kotu sai da muka je da yayanta akan cewa ni na ba da shaidar ta yi ciki wata uku da kwanaki allah ne ya kwace ni saboda kai ka gaya musu haka rigima ce a ƙasa a kwance shi yasa ne maka nasiha ka rage nuna mata tsana na ce ma ka ji tsoron haɗuwarka da allah ka daina gallaza wa 'yar mutane har kana kwaso mata kana kawowa gidanka wannan ba tarbiyyar da aka bamu bace to masu haro bari mu kwana a nan sai a dakacin zuwan shiri na gaba assalamu alaikum